والذين هم عن معرضون والذين هم والذين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 والضلالة مرجوها إلى Dan uwa masu albarka da muka a wannan farfajiyar masallaci masallacin matasa da ke wannan unguwa wato rijiyar barga a nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mu jihar kebbi jiha mai albarka allah ya kara mana albarka cikin ta. allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddartawarsa ya hada mu wannan majalisi a wannan rana mai albarka ranar talata bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna ashirin da uku da watan biyu miladiya na ashirin da hudu yau muna ashirin da hudu wato ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha. shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda allah cikin wasa da yardarsa ya ba mu haduwa ya ba mu ikon haduwa wannan rana domin ci gaba da wato ƙoƙarin bayyanan ma al'umma da ma'anoni na alƙur'ani a kamar da kuka sani jiya mun fara karatu a cikin wannan sura mai albarka wato suratul mu'minun inda Allah ya kaddarci mu fara karatu a cikin wannan sura kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambata muna wato sifofi daga cikin sifofin muminai cewa su muminai ga irin sifofin da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su da shiya a jiya mun yi magana akan cewa wannan sura sura ce makiya ma'ana sura ce da take karantar da tauhidi da aqida ingantacciya kuma galibin surori makiya suna magana ne game da aqida hanyoyin da mutum zai bi don ya gyara aqidarsa to Allah madaukakin sarki ya samu fara karatu tun daga farkon wannan surar har muka zo daidai wato ayata bakwai muka tsaya aya bakwai yau in Allah ya yarda za mu tashi aya ta takwas wadda Allah yake gaya mana siffofin muminai ga irin siffofin da muminai suke da shi domin mu yi koyi da su mu ma mu zama muna da irin waɗannan ɗabi'un da halaye da kuma siffofi irin zasu Allah ya ce su muminai su ne wallazi na hubli amana ta him والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون نعم الله سبحانه وتعالى yace su mu'minai su ne na sune amana ta yi su ne wayanda dangane da amanoninsu wayanda a tsakaninsu da Allah ba da kuma amanonin da ke tsakaninsu da bayan Allah Allah ya ke cewa wa ahadihim da kuma alƙawuran Allah ce ra'un masu ƙoƙarin kiyayewa ne kenan daga cikin siffar mu'minai wadda Allah ya siffanta muminai da ita wato shine kulawa da amana kulawa da riko da amana kuma bai da kuka sani yau ba abin da ke bamu wahala yake azabtar da mu musamman matasa irin kula da amana wannan na daga cikin abin da ya haddasa matasanmu suke da ƙarancin aikin yi saboda galibinsu ba sa kiyaye amanoni tsakaninsu da Allah wa'anda a tsakaninsu da Allah bale amanonin da a tsakaninsu da junansu mutumin da ya gaza kiyaye amanar da a tsakanin ne da mahalicci ne to ina maganar ya kiyaye amanar da a tsakaninsu da Allah kiyaye amanar nan wajibi ne Allah ya yi umarni da wannan ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu allaha war rasul ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu allaha war rasul gaskiya ne wa taqulu Allah subhanahu wata'ala ya kiraye masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la taqulu laha kar ku ci amanar Allah eh la taqulu laha kar ku ci amanar Allah menene cin amanar Allah rashin kiyaye ma Allah amanoninsa kun ga sallah din nan amana ce mun dauki alƙawari da Allah za mu yi sallah a cikin lokacin za mu yi sallah a cikin jansu bisa ga umarnin da Allah ya ba mu to amma yau matasa nawa za ka samu har a ƙara sallah mutum na zaune mazauna faɗi banza faɗi yohinta bai taɓuka ba ya je sallah to idan da sallah take ya yi ta ba kiyaye ba in mun dawo ga masu arziki amana ta zakka ba sa kulawa yau da za a ce masu arzikinmu suna fitar da zakka samun talaka a ƙasa na yana da wahala yanzu ka duba ba ma zakka haka hisuwa ba ɗan taimake ke ne yana ake yi kana ganin mutane na wucewa da ɗan genge wancan da ɗan gengen shi wannan da ɗan kulli ne wanda da ɗan kaza ne shin ba a ji sauƙin rayuwa ba abubuwa ba su dama ba to ina ga al'umma a ce ana fitar da zakka kuma ana bayar da ita ga waɗanda Allah ya ce a baya wallahi da an zauna lafiya to duk mutumin da yake da arziki bai tsara amana ta hidda zakka ba ya ci amanar Allah ga alƙawarin da ya ci bai da amana in mun dawo amana wadda a tsakaninmu da iyalanmu matanmu mutum nawa ne yau yake iya kiyaye amana iyalinsa amana wadda ta iyalinka amana ɗiyanka su waɗannan ɗiyan wadda Allah ya bamu amana ne kuma sai ya yi mana tambaya a kansu to mutum nawa zai zo ya yi alwala ya yi masallaci ga ɗansa na buga bol ya wuce shi ya je masallaci ya yi masalla amma ɗanan in ya ga dama ya yi sallah ya inda bai ga dama ba kashi wace amana ce ka riƙe ka ta ka amana amma ina amanar ƴaƴan kara da kiyama ba a kubu daga ma Allah ka je masallaci ka sha mamaki duk da shi je sun cika masallaci bayan sallar su bayan amma ina matasan unguwa ba ka ganin su yau da za a ce matasan da suke cikin unguwan nan su kaɗai su fito wala suna cika masallacin nan su ɗai suna cika masallacin nan amma sai ka ga sai wanda mutuwa ta ce ma assalamu alaikum mai hurhura su ne suke towa sallah su suke kaza to amma sun bar 'ya'yansu gida suna kwana me zai hana ka kwankwasa ma yaranka ɗakin da suke bacci in gidanka ne in makwabta ne kwankwasa musu kamin ka wuce masallaci muhammadu aliyu sabir ku fito ku je masallaci eh aiwa baka abin za a fito ba wai za ku fito ba ku fito kowa ya fito ka saka kayar su gaba su yi alwala ka saka kayar su gaba a je masallaci kuma ka sa ido ko masallaci an ka zo shin sun tsaya saboda wani wallahi sai yayi alwala bayan an da sallah sai ya koma gida ya sa zane ya lulluɓe kwanci ne a akwai masu ɗabi'ar tun da sun san iyayensu na matsa musu sai su su wanke kawawunsu in sun ga wanke kawawunsu wanke huska sai su koma su jawo da su kwanta in ka san da wannan baka ɗau mataki ba sai allah ya maka tambaya ranar kiyama don allah ya ce وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك لا نسألك رزقا هكا نحن نرزقك نعم والعاقبة للتقوى وتدا مجدا sun san sirri tayar da iyalanka su yi da sauran salloli wala da ba sai suka ci ba malam duk magidancin da ka gari cikin kunci da wahala ka bincikai ya addinin iyali ne ya addinin mata sai ya addinin iyalai mata ya addinin iyalai maza ga wani kalubale nan mu. bayan su 'yan matasa ƴan maza sun yi masallaci waɗannan ƴan matan balagagu da a cikin gida galibinsu ba sa sallah muna gani a islamiyya jidalin da muke da yaren nan yan matan nan kawai yariya sai ta wajen ce ai ba ta sallah tana off kuma wallahi ƙarya ta ga yariya da har da qur'ani hizo goma hizo goma sha biyu hizo ishirin amma sallah ta zama masa lalura kuma uwayensu mata ba sa jin maganar to sai mun tashi tsaye game da wannan amanar mu kiyaye ta saboda mu zauna lahiya kuma malamai sun ce wallahi duk mutumin da ya tsaye ga iyali ne suna addini Allah ba zai fashe shiga halin kaka shi kai ba Allah ba zai fashe shiga kuncin rayuwa ba Allah bai bari gidan nan ba a shiga kunci a ce a'a za a yi Allah bai bari to da ka wajibin mu ne mu kula da wannan mu yi addini mu kula da addinin ƴaƴanmu shine ka'ida ya ayyuhallazina amanu وأنفسكم وأهلكم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة الله هكا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تي يقوم بالايمان او انفسكم ويي kokarin kare kawunan talace wa ahaliku da iyalan wallahi ka sa almajiri dan bara duk da shi a gidanka shi almajiri na da dama ya zauna gidanka ba da yadda ba jama'a ku ba na hansa yana yiwa yau almajirin da a gidanka in kana da bukata ya bar gida na yana bari ko bai bari to lahi amana addini ne tana bisa dan kwan wayanka in za ka na masallaci ka ce mai kai a ji wanke wancan nan a ji sharan nan je ka yi arola ka je ka yi sallah ka sauke nauyi hmm. galibin yaren nan da suke muna hidima cikin gida ba sa sallah muna kallon su wai mu ba mu an ga danka ba amana ai tun da ya shigo gidanka sai Allah ya yi baka tambaya game da addini ne tun da ya shigo gidanka sai Allah ya tambaye ka addini ne wace gudunmawa ka bayar game da addini shi duk da yana almajiri shi yasa ne nake cewa hatta da zakatul fitr wadda ake fitarwa bayan an gama azumi don Allah yaren nan ku dinga tausaya musu kuna hisan musu wallahi galibin su uwayensu na karkara ba sa hisan musu zakatun fitr ku tausaya musu yaro na gidanka ya nema hidima tsawon shekara guda mudun nabiyyi hudu ko mudun nabiyyi biyu ko mudun nabiyyi guda kadai ya buwa ya kisan mace yaron nan bai da lahiya kula da lahiya ce ba amana cewa in ɗan kabir laya idan haka kai shi kemis wa asibiti shi ma kai sha su a duba laya in ba ka yi ba sai Allah ya ba tambaya in koyi ba tambaya ba ka cika ƙa'ida ba azaba Allah zai ba mai aikin gida da yama uwar gida hajiya da yama na fahimci matan da sana'ar gida addini to ba a gidan gaba ya gaya mata na fahimci da yawa so da yawa sai in je masallaci in dawo sallah ba ta azur sai karfe uku ke gaya mata ba da su haka da gidansa mu ka'idar gidan da sallan mu ko ta kura a daka karfe biyu to da duk abin da take ɗaya da rabi ta yi ta fara kimce kimshayin sallah zuwa karfe in ba haka ba zan ɗauki mataki a can sai aiki ka sauke nauyi ko baka sauke ba waɗannan su ne amanoni da ake magana siffan mu shi ne ake nihi da amanoni wallazina hum li amanatihim su ne wa'anda game da amanoninsu ai mana aka mana Allah bihi abinda Allah ya amince musu alaihi akan shi au wato mana aka mantun ibadu abinda bayan Allah suka amince musu su kiyaye da shi irin wannan shi ne ake so kowane ya tsayin daka ya ga cewa ya rika wannan amanar don kada ya je inda Allah Allah shi masa azaba wallahi ba ka tsira ranar kiyama iyalinka ba su tsira ba muna yara a wani azida malam giro ya taɓa yi ya ce ya je kiyama sai zama na namiji na addini amma mata ta ba ta addini malam ya ce to sai shi wannan namijin wanda ka addini sai a sanya masa ƙarhi kamar ƙarhin ɗan bunsuru ita kowa gama ce wadda ba ta addini tana ka sai a sa mata ƙarni kamar karfin giwa sai a ce to kai mai nauyin ɗan musuruja ta da ya aljanna ita ko mai ƙarni irin na giwa sai a ce ke gomar addini ɗuta da ana tsammanin kawa da jaye wani to kaga sai ta jajibo ka ta cakubo ka ta kai ka wuta saboda mi ta wallahi malam mace in ba ta addini ta zama tsaya a yi mata jan ido a nuna mata dukkan mataki ana yi daukan mata amma yanzu in tambaye ku namiji nawa zai kai mata ta yi kara cewa ba ta sallah ka ba ta majige namiji nawa zai kai karan mata ta yi ba ta sallah ya ce ba ta sallah ko ba ta kiyayewa da azumi in ga gaman kai kara wasu matsaloli na na daban ba dai waɗannan ba saboda haka wajibin mu ne mu tashi tsaye mu kula da irin waannan amanoni haka Allah ya siffanta mu Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna Allah ya أكرمتم فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أكرم إن الله نعم ما يعظكم به إن الله سميع بصير إن الله يأمركم الله لا أمرتكم أمرني الله يكبير an tu'addul amanati ku bayar da amanoni zuwa ga masu shi jama'a kun san hatta da magana na da amana duk wanda ya kiraye ka ce malam Musa zo ka jiya Mun koma gehe muka yi maganganun sirri sai ka dawo ka ce wai wawan banza yi. wai abin da ya kai magana wai yana ɗari da na yan hala shi jama'a sirri ne muka ko ba sirri ba ne wallahi malam Musa magana gare ya faɗi ya ci amana ya ci amana don inda yana da bukata da nan gaban jama'a zai sama da Musa a ranar 500 ko ban 500 amma ni keɓe da shi je ni gaya mai sirri na da matsala ta yanzu ya faɗa wallahi ya ci amana kuma sai Allah ya yi masa azaba a kan wannan amana akwai amana ta iyalanmu na sirri wasu alaƙoƙi da muka da iyalanmu na sirri amma sai ka isko dai namiji ya zo mazauna ya dauki kafa sama saboda wawanci da dolanci yana fada sirri iyali kai ya tsoro kazo wawan bazza wannan magana da kawai ya akwai fasiki sai ya dan lallaba ya yi ratsi zai shi ta bugun ya haya da iyalan yana daga cikin abin da kai ka jawo ma iyalinka ai saboda mi kana faɗin wasu abubuwan da bai dace kana faɗi ba su saura zai su suwa bakin su su waɗannan abubuwa duka suna daga cikin amanoni wayanda ya kamata mu kiyaye kuma malamai sun ce ita fa amana alama ce daga cikin alamar imani in kana so ka gane kana da imani ko baka da imani to binciki ka malamai suka ce kuma ita amana tana daga cikin kamala ta imanin mutum kasa akwai mai imani tauyayye to alamar imaninka ya cika shi ne ka zama na kana kiyayewar amana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la imana liman la amanaka lahu ina ma'anar la imana yana ne babu imani a la imana babu cikakken imani babu kammalallen imani liman la amanata lahu ga wanda bai da amana in dai baka da amana baka da cikakken imani ka ya samu Imanin ka ya samu naqas ka sai zuwa gyara saboda haka abinda ake so kowannen mu yayi iya kokarin sa wajen kiyaye amana wanda Allah ya tsare da wannan zaka zama mummuni kuma ka zama kana da wannan siffa wadda muka ambata in mun ce mai ta yi in za mu kai tsaye to akwai abin da za mu faɗa game da wannan ayar to in mun dawo sai ce wallazina hum li amanatihim sai ce bi wa ahdihim mu'mini su ne wanda game da alƙawunansu? su kuma kaji inda muke da matsala kuma tsakanina da Allah jama'a ya ku yan uwa yan izala na rantse da Allah cikin inda muke da matsala duniya akwai gehen amana dan izara da wahala a yana zina dan izara da wahala a gahina duwani dan izara da wahala haka kina kaza amma wallahi inda muke da matsala shine sai ka ji ustaz wanda ya kai wando ne ragin kwaro ga hurgura ga ga gage ga saje ka dan bude dan shago ka sa dukiyarka sai ka aza wurin wallahi malam shekara guda ta yawa Daga ka ji an ya fi hili ya fara hila ina ya samu kudu malam musa riba to ai mai gida sharaɗin da aka yi ko ya danganci sharaɗin da aka yi da kai cewa kila a wata za a baka ribar ko a shekara to ai ya ka hidda abin an ka baka ya ka je ka yayi amma ka zo kana dabaru da wayo kana fashe dukiyar shagon ga kana kai kana gina kanin a cewa annan ka gama ginar ka ka sai mashin da kayan haramun wallahi sallaya ba ta shi ka wallahi muna da matsala wurin da ni na san matasan da suna da ahadu suna ne matasan kuma masu riko da kai har rabobi akwai har rabobi akwai wallahi ma na amince a ce mu ba da yaro na tsakke mai gaskiya sai mu ce mu ɗauko mu aji wala ma nan wata shida ya yi yawa sai ka isko an ka tobe ciki a samu matsala kuma abin bai tsaya ga matasa ba wala har da cije wala har da cije akwai shi. yau da za ka ɗauko naira dubu goma ka ba wani da ce waɗanda naka da dubu goma ga dubu hamsin ka ba ma da nasu malam da hake tsammani in ya yi kokari ba raba biyu banda wata gada an gaba shi shi kai min dubu ishirin da biyar to mai dafi damu a ya taba haka ne wani liman ne liman da ya bai wurin ko kai wani liman ya da shi liman wani bawa allah ya hidda zakka ya ba liman kusan dubu hamsin sai ce to aka raba ga laladanin nan na kashi ku ga dubu goma a kai ka san me yi sai ya gani ya yi gangame rugi da kudin ga na liman da nasi da nala da biya game a jini na rantse da Allah ina muku rantsuwa da Allah akwai wani mutum da nake tare da shi billahi lardin in ba da abin da ya faru ba ko da mawarki ba mawarki wani ya gamu da shi ya ce mai ga kuɗi dubu talatin ya ba shi dace ya ce ga su kai wa malam nasu mun kabi da mutumin nan bayan wasu kwanaki ko abin nan ta ce wane ya kawo masa ku? ta ce mm, mm, mm. eh yi wa zai ka bari yanzu bai kawo ba ta ce da alama na haka ke mai kala wallahi har yanzu magana gada aka ba wa Allah nan bai kaddan min magana nan ta kudin nan ba ni ko bace masu masa kala ba kuma na rantse da Allah in nace ita siffar ta muku shi cikin addini babban mutum nan. to ya ina za mu da wanga rayuwa ina za mu dogara rayuwa ina amana an baka naka kuma an baka na abokin ko an baka na an baka na ladanin ka ka ya yasa kin da wani lokaci ana samun matsala tsakanin liman da na'ibi saboda a ba liman nashi da ya ba na'ibi zai sai ko liman da ladar saboda ladar a ba liman a ce kai ma ladar ya kai ko a ba ladan shi kai ba liman hiri wallahi na san ladanin da yau an ga cewa wani alheri ya shigo ruguwa zai da gudu shi in ba a ba wa da ba don allah kuma ba shi don haƙƙi ya kai don wallahi bai ba jama'a wai ina na sunnata ko ko sunna ta tsaya ne wajen tsallake wando da abin nan da barin geme da saje nan ɗaya na sunna take babu amana to mu shiga tete Allah ya ba mu ikon kula sannan in mun koma sifa ta biyu wadda aka ambata a cikin wannan ayar Allah ce game da alƙawallansu suna kiyayewa to ina alƙawalin shi ma kadiba aya su fito Allah ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu awfu ya ayyuhal ladina amanu gaskiya ne Allah ce ya ku masu imani aw qudul uhud ku cika da kullakullan alƙawunan da ku haƙulla ku cika su umarni ne Allah ya bayar daga cikin siffar muminai akwai cika alƙawari ba sa warware alƙawari domin umarni ne na Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wala dina liman la ahada lahu ba haka bane hadisi ne cewa wala dina babu addini cikakken addini liman la ahada lahu da duk wanda bai da alƙawari mu zo mu kula alƙawari da kai yanzu alƙawari na muka da ni da ku cewa in wannan wani ƙarhe nawa ɗaya da ni ɗaya da rabi in ni ji bai min ba sai in gaya muku banda lokaci ɗaya da rabi amma ina lokaci nawa biyu da rabi in kuna so a yi in ba su so a samu wani to amma sai mai shiru alamar na yadda da alkawalin cewa zai yi to idan na saba babu uzuri na walwala alkawali kuma alama ce da ke nuna akwai munafuci wani yanki da munafuci ta tare da domin rashin cika alkawali alama ce da ke nuna akwai wani yanki da munafuci tare da kai sai akwai uzuri kuma uzuri bai zama kullun da yanzu a ce kullun ban tuwa wani da sai kanye ne rana zai ya eh, hankuri uzuri na a to abu ya wuce uzuri uzuri ɗaya rana aka yi ko can ba a rasa ba ya ce ai al'adan malan kam da wahala ya saba rufa akwai dai wada asali kaga mutane ma su ba su kariya amma a ce kai duk abin da aka kulla da kai ba ka iya kiyaye shi to ina zaka da wannan rayuwa matsala ce ita ma abu ce da ya kamata matasanmu su tarbiyyantu da ita tarbiyya irin ta riko da alkawari in ka saba da wannan ya zama jikinka ka huta ka bari lalace ya shige ka na sakaci da alkawari duk abin da aka kula da kai kai baka kulawa da shi wannan haramun ne kuma alama ce daga cikin alamomin munafuci karami ba munafuci ba kuma kun san munafuci iri biyu ne akwai babba akwai karami babba shi ne wanda ka hitar da mutum daga addini Ƙaramin munafurci ba ya hitar da kai daga addini amma matsala ce manzan Allah sallallahu alaihi ce alamomin munafurci guda uku ne na daga cikinsu su wa ahada gadara in ya yi alƙawari sai ya saba ka yi alƙawari ka saba alƙawari muhimmi gare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta alƙawla da mutane yana cika kuma yana karantar da mutane su kula da abin da ya shahi riko da alƙawari a matsayin ku na masallacin matasa ko ba haka aka ba ko akwai da shi dai ya nuna akwai dai matasa da yawa to matasa ku tashi da ɗabi'a ta riko da alƙawari kar ku yadda ba ku da alƙawari wallahi sanadiyyar riko da alƙawari Allah kaɗai ya da zai so ya murna da kai Allah kaɗai ya sa alkhairin za ka ribanta saboda me kana da riko da alkawari za ka ga wasu manyan mutane suna son su yi mu'amala da mutum mai riko da alkawari ga amana ga riko da alkawari waɗannan ababe guda biyu ku rike su siffa ce ta muminai wanda Allah ya azurta da su su gode ma Allah subhanahu wata'ala idan an ce alkawari kowa ya san abin da ake nihi da alkawari yasa Allah ce wallazina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un yace wallazina hum ala salawatihim والذين هم على صلواتهم يحافظون نعم أولئك هم الوارثون نعم الذين موتهم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala yace har yanzu daga cikin siffar muminai wallazina hum ala salawatihim qira'a guda biyu ana cewa ala salawatihim da jam'i ko ana cewa wallazina hum ala salatihim bi qira'a ko ce karanta ya ne wallazina hum su ne waɗanda ala salatihim akan sallolinsu zuun suna kiyaye malamai suka ce me ake ne da dawo muna ha suna dawwama a yin sallah ta zama maka jiki ba ka fi da sallah ko da zuwa Shi ne ma'anar alamar imani amma duk wanda kaga yau ya yi gobe baya yi yayi azhar baya da asar wannan ba mummuni ba ne mummuni yana dawwamar da sallah yana yin kuma yana yin ta mi a kan lokacinta kuma yana yin ta ina masallaci tare da liman tare da liman ka zo masallaci tare da liman a matsayinka na namiji ka yi sallar nan wannan ba karamin alheri ba ne karka hoke da wata 'yan mazaunan wata 'yan madatsa sai ku hoki ku ɗan samu 'yan duwatsu ga masallacin unguwa muna sallah kuskure wani ya tambe ne ya ce malar na ga ga masallaci wata ga makarantarka amma kuma na kuna sallah ne nake eh ka tambayi 'yan masallacin nan a an kai dun na tattara yara na kaf nake matattara mu kuma masallacin nan mu sallah mun yi sati guda Yan an kawo da cewa irin yaran ga wasu warin dauda suka yi wasu kaza kaza wasu ba su da nutsuwa wasu ne na cikin masu sai aka daɗa delegate wa daga masallacin cewa a jakunni na yaran nan nauwa gaskiya in rike su na makaranta wasu sallar su suna damun mutane har wasu ma sun daina zuwa masallaci sanadiyar yaran nan sannan yaren na zuwa su kasa sahun gaba ga da tijai ga manyan mutane sai dai su yi sallah ba to lahin yaren na kula da tijai wai don haka yaren su tsaya na ce to tun da an ka ce yara hada mai yara ni yaren nan duk inda suke suna tare da ni zai yiwa ni in je masallaci in bar yaren ganin ban san wanda da ake toyawa ba zan tsaya tare da su mu yi sallah ka ji dalilin da ya sa mun ka tabbace muna sallah cikin makaranta ba mu je masallaci ba wallahi billahi in yau an da a gyara ce da ni da yarana wallahi ban da matsala zan kuma masallaci mai sallah amma a ce yarana ana tsangwama su tunda shin yaro duba mu da yara ya suke lallaba da ake yi to don me za a cewa yaro ba a kan ganin wai masallaci wai na damun manya wai har manya suna kokarin bare masa ina sun ga nan manya yara dai wallahi manyan sun da kansu yara don tsakani da Allah dukkanin su yau inda ɗiyan cikin su ne suke zuwa suna sallan nan ai suna murna da wannan sannan da yawan su suna da ɗiya manya balagagu ba sa zuwa masallaci su yi sallah kuma su sun sani to don mi yaron da mai mama na gaba ya zo masallaci a ce shi ya ne wannan kaji da ne amma in ba shi ba wannan karamin masallacin da aka kewaye a yi hankuri a dawo masallacin unguwa a da sallah yana daga cikin ma'anar wallazina hum ala salawatihim yuhafizu su ne wanda game da sallolin su suna suna kiyaye ta suna wama yuqimuna ala awqatiha kuma suna yin sallar na akan lokaci ji wata daga ba. suna sallah akan lokaci duk inda aka cewa ga inda ake sallah farkon lokaci da Allah in kana da dama ya kokari ka kai wurin nan ka samu sallah nan ana yi arhe ɗaya da rabi nan ana yi arhe biyu nan ana yi ɗaya da fata, shi ɗaya da fata a za ta ya koma sai ba tsakani da Allah akwai wani malamin da ka cewa na musulunci ko da ya ce wai ɗaya da rabi wai a sa ba sai ba akwai shi wala ya ba ku ɗaya da rabi wala kowa ya san yi, a za ta to nan ana yi ɗaya da rabi can ana yi na ana yi ɗaya da kwata na ana yi ɗaya da rabi in kana da dabara za ka yi samu inda aka yi ɗaya da rabi yi kokari ka samu domin ta yi wanda za a cewa ya yi ƙarfe ɗaya da rabi wai wani ce da wanda ya salla ƙarfe ɗaya da kwata da wanda ya ƙarfe ɗaya da rabi da wanda ya biyu da wanda ya biyu da rabi da wanda ya uku duk ɗaya da nace wallahi wallahi ban yarda ba wallahi ba su ɗaya mafificin aikin alkhairi a salatu ala awwal waqtiha sallah farkon lokacin haba jama'a don mi za mu da addinin mu warki da wasa duk gari shari'a manta da su saboda haka wannan gaskiya kuskure ne yi kokari sallah in lokacin ta yi a zauna a tattauna da al'umma jama'a nawa ya kamata replacement din tayar musallan nan na fara tun daga kaza sai jama'a su to gaskiya in an kasa daidai kaza zai daidai da al'umma ta ce to shi kenan za mu tada sallah a yi muna kira ƙarfe ɗaya da minti goma za mu tayar da sallah ɗaya da minti ashirin in ittifaka an yadda ya yi a'a a yi kira ƙarfe ɗaya da ashirin mu tayar da rabi shi kenan duk inda kake kaga lokacin da yayi ka gaggauta zuwa don ka samu sallan nan a cikin lokaci wannan ita ce siffa daga cikin wato siffofin mu'minai shine Allah ya ce wallazina hum ala salawatihim wato yuhafizu sai ya ce ula'ika humul wadisu wato sallah jama'a ba a wasa da yake inna allaha ya amuru eh, abin nan to na gani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ba haka ba sallah na hana alfasha sallah na hana alfasha tana hana munkari duk wani abin kyama in dai za a yi ta yadda shari'a ne sallah na hana hanawa don haka shi yasa aka so ka saba maka gare ta zama jikinka in ta zama jikinka banna ko kana son ka yi ta Allah bai baki ka yi fasikanci ko kana son ka yi Allah bai baki ga kana son ka yi Allah ya ce to ba ka wani in kana son ka yi dawo ka ci gaba da wani da sallah amma in dai ka rike ta sallah tana hana ka aikata mugun duk wani ake na sabon Allah sadaka da ka yan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana muhimmancin da sallah take yace kamar dayan ku ne a ce yana da wata korama bakin kofar gidansa yana yin wanka inda koraman nan so biyar a yini annabi ce kana ganin zunubi na iya zama yana iya ana samun dauɗa da cikin shi sabi suka ce ya za a yi wanda ka wanka so biyar a yini inda gurbi? a ce ya samu dauɗa ya ce to haka nan duk wanda ya kiyaye salloli guda biyar a cikin lokaci tare da neman allah ba zai bashi da zunubi ba kowane iri yanzu na da kai sallar az zuwa la'asar zunubin da tsakaninka da Allah na karamin karamin zunubi ba babba ba duk an kankare maka shi daga la'asar zuwa magariba an kankare daga magariba zuwa isha'i an kankare daga isha'i zuwa subayan an kankare daga juma'a zuwa wata juma'a an kankare sallar ita kai wannan tana kankare zunubi sadaka kuma da zarar in kana so a gane mutum ya gama tambadewa da lalacewa ka gan shi yana wargi da sallah duk da ta tahi ta mutunci da mutuntawa in dai ka ga mutum na wasa da sallah kanka tsawo shi don ba zai iya ba Allah ya sa mu dace ulaika hum hum alwarisun irin waɗannan su ne waɗanda su magada la gairihim alladina yarsuna alfirdausa waɗanda suka gadi firdausin ubangiji shine aljanna madaukakiya wanda Allah ya bayan da alƙawarin to da ka yan uwa masu albarka ana nuna ni da lokaci yayi nan za mu tsaya yan akwai tambayoyi ba an ka waɗannan tambayoyin sun kuma babu sai mu yi addu'a kuma sai gobe in Allah ya nuna muna daidai lokacin da muka sa karfe ɗaya da rabi in Allah ya yarda in dai babu wani uzuri insha Allah za mu ci gaba da karatun nan kuma Allah ce muna jagora inda muka yi daidai Allah ki ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah ki yage muna Allah ya karo muna albarka ya kara mu ƴaƴan mu albarka ya wa jikokin mu albarka ya ba mu iko riko da wannan addini Allah ka yi alƙawari duk wanda ya zauna irin wannan da harshen annabinka ka ne masa gawara da rahama ya Allah ka samu cikin bayanka wayanda kake wa gawara da rahama Allah ka yaje muna kurakuran mu ta amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته inda ruwa de biyu da